This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. barkamu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. na Sarrafi da Hashin kuma tare Maryam daular da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana sha 16 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku da abubuwan muke tafa da su, Maryam ba makanan labarai. To Sarfilu ana sa ran masu shiga tsakani za su sake ganawa a Doha babban birnin kata a yau Juma'a. a kokarin da suke yi na gana an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin gaza dabban 'yan isra'ila da ke zama yankin yamma da kogin jordan sun kai hari a wani ƙauyen falasɗinawa da ke kusa da birnin kalkiliya inda suka koda motoci tare da kashe akalla mutum ɗaya Ƙasar ukraine ta harbo dukan jiragen sama marasa matuki guda biyar da rasha ta harba a wani hari da ta kai a cikin dare a cewar rundunar sojan saman ƙasar. kanin labaran duniyan kenan cikin shirin za a cewa bayan shiga tsakani na wata kungiya mai zaman kanta yan bindiga sun saki sojojin nijar da suka cafke a harin ƙauyen boni shin ko nawa aka biya kuɗin fansa wallahi ba su ba da kuɗi ba wallahi ni magana ba ka sani irin ba president chani bai san da magana ga prime minister bai san da mun yan su bai babu wanda sani nan ga ga babu wanda sani da mu ekipcin mu mutum komite wannan da babban soja wannan da ni fada maka haka kuma za a ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun kama gungun mabarata da ke tangarari a babban birnin ya mai ciki har da 'yan Najeriya. Mun gwamnati ya ɗauko mu daga yamai ya kama nan ganin na sun kai kama halin yawa can yamai ɗin. Eh, yanzu kuma gida na za su mai damu. Gwamnati ya kawo mu nan daga yamai don saboda suna kama masu bura. a ƙasa ga ta mu ta amma shi mu ba zaga. Sai a biyo mu domin jin cikakkun rahoton da muke tafa da su daga nan za mu kawo muku shirin da ɗan gari shirin da gidajen rediyon da ke ƙawance da sashen Hausa ke ɗaukan nauyin kamuku wanda a yau gidan rediyon vision fm na KB zai kawo mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta imel to amma fa duk sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ana sa ran masu shiga tsakani za su sake ganawa a doha babban birnin kata a yau juma'a a kokarin da suke yi na ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza yayin da isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare a yankin falasdinawa jami'an lafiya na gaza sun ba da rahoto a lokuta daban-daban a jiya alhamis kan cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin ya zarta mutane dubu arba'in bayan shafa sama da watanni goma ana gwabza faɗa A jiya Alhamis ne dai aka bude sabon zagayen zaman kuma za a ci gaba da tattaunawar a yau Juma'a rana ta biyu a cewar jami'an kata da na Amurka. Wani jami'in Amurka da ke da masaniya akan tattaunawar da aka yi a Doha wanda ya nemi a sake sunansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa an samu kyakkyawar fahimta a tattaunawar ta jiya Alhamis. A halin da ake ciki, Isra'ila ta zafafa kai har hare a Gaza. jami'an lafiya na gaza sun ce an kashe falasdinawa akalla shida a daren jiya alhamis a wani hari ta sama da isra'ila ta kai akan wani gida a birnin jabaliya da ke arewacin zirin gaza a gefe guda kuma dabban 'yan isra'ila da ke zama yankin yamma da kogin jordan wasansu sanye da abin rafa fuska sun kai hari a wani ƙauyen falasɗinawa da ke kusa da birnin kalkiliya a yankin da aka mamaye inda suka kona motoci tare da kashe akalla mutum ɗaya a cewar hukumomi a jiya alhamis ma'aikatar lafiya ta falasɗinu ta ce an kashe wani ba falasɗini wani kuma ya ji mummunan rauni sakamakon harbin bindiga da 'yan isra'ila mazauna yankin suka yi a ƙauyen jet wannan dai shine hari na baya-baya da mazauna yankin masu tada zaune tsaye suka kai a yamma da kogin jordan Wasu hotuna da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna motoci da gidaje na ci da wuta bayan hare-haren. Fadar White House ta faɗa a yammacin jiya Alhamis cewa hare-haren da masu tada zaune tsaye ke kaiwa kan Falasɗinawa farar hula a yamma da kogin Jordan ba su dace ba kuma ya zama wajibi a daina kai su. rundunar sojan isra'ila ta ce 'yan sanda da wani sashe na sojoji ne suka kai ɗauki kuma an kama wani ɗan isra'ila ɗaya rundunar ta yi allah wadai da aukuwar lamarin wanda ta ce ya karkatar da hankalin jami'an tsaro daga ayyukansu. Ukraine ta harbo dukan jiragen sama marasa matuki guda biyar da Rasha ta harba a wani hari da ta kai a cikin dare a cewar rundunar sojan saman kasar. Sojojin Rasha sun kuma yi amfani da makamai masu linzami guda uku samfurin Iskander M a yayin Haran. kamar yadda sanarwar rundunar sojan ta bayyana a kafar Telegram. A baya, kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da rahoton cewa rasha ta koma amfani da jiragen sama marasa matuki masu arha a wasu hare-haren da take kaiwa a kan ukraine a kokarin gano na'urorin kariya ta sama da kuma dabarar kawar da hankali gwamnonin yankunan cape da kirovarad sun ce ba a samu wata barna ko asarar rai ba biyo bayan harin na'urorin kariya ta sama sun yi aiki a cikin dare a babban birnin cape ba tare da an samu rahoton wata barna ba daga hukumomin birnin a jiya alhamis sojojin sun kunna ƙararrawar gargaɗin hari ta sama har su hudu da an karar da mazauna birnin game da yiwuwar kai hare-hare to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba maryam za ta sake damar da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan a jamhuriyar Nijar 'yan bindiga sun saki sojojin da suka cafke a yayin harin da aka kai wa jami'an tsaro a watan Mayun da ya gabata. a ƙauyen Boni da ke jihar Taliberi iyaka da Burkina Faso. Wasu 'yan ƙasar ta Nijar ne ƙarƙashin wani kwamiti mai zaman kansa suka shiga tsakani aka cimma nasarar kubutar da waɗannan sojoji. Da tuni suka gana da shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Abdulrahman Tiyani a yammacin jiya Alhamis. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma na ya aiko mana da ƙarin bayani. A ranar 20 ga watan Mayun 2024 ne 'yan bindiga suka afkawa wata tashar jami'an tsaro a ƙauyen Boni na ƙaramar hukumar Makalondi, inda aka yi gumursu sosai. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar sojoji bakwai da 'yan bindigar da ba a bayyana adadinsu ba, sai dai maharan sun yi nasarar awon gaba da sojoji shida. waɗanda kwanaki kaɗan bayan haka suka bayyana a wata bidiyon da aka naɗa a wurin da aka yi garkuwa da su. abinda ya sa wani kwamiti mai zaman kansa mai kunshe da 'yan nijar zalla ya shiga yunkurin shiga tsakani ta yadda za a karɓo waɗannan dakaru ta hanyar sulhu shugaban kungiyar makiyayan arewacin jihar tilaberi bubakar jallo na daga cikin waɗanda suka yi wannan aiki yau wata biyu da mita muna bisa wannan maganan ga su muka gwada musu ko in muna so tantamna ya tai gaba ya kamata mutanen ga su ba mu su dan mu zo mu gwada mu gwamnati kai lalle suna son a tantamna da su sai shekaran jiya da Allah ya sa muka ce kansu akwai wani abin da aka bada kamar irin kudaden fansa ko kuwa wallahi ba su ba da kuɗi ba wallahi ni magana ba ka sani irin su ba president cani bai san da maganan ga prime minister bai san da mun yan senis bai babu wanda sani nan ga gani ga babu wanda sani da mu cin mu mutum komite wannan da babban soja wannan da ni hada maka lalle an hada musu ana an hada kuma ka hara ka faɗa musu babu abun da suka bari tuni waɗannan sojoji su kimanin shida da mutanen da suka yi aikin shiga tsakani suka gana da shugaban majalisar CNSP janar Abdurrahman Chani da mukarrabansa president da kanshi yace muna ya ba mu goyon baya da aikin da muka fara mu yi shi yake ku tai ku yi kenan mu jiya mun samu karhin gwiwa wanda ga samu yi aiki Firaminista Ali Lamin Zain da ke bayani dangane da wannan al'amari a madadin hukumomin kasar ya yi godiya da jinjina ga waɗanda suka yi wannan aiki. sannan ya bayyana cewa Les Nigériens sont les mêmes, ils sont connus dans le monde entier comme des gens paisibles. que même ceux qui ont pris les armes les déposent et rentrent rapidement à la maison. 'Yan Nijar dukkansu ɗaya suke. Duk duniya ta shaida mutane ne masu son zaman lafiya. dukkan 'yan ƙasa hatta waɗanda suka ɗauki makamai su hamzarta su dawo gida domin mu gina ƙasar mu tare ba mu da wata ƙasa sai ita kuma abubuwan da suka faru a yanzu na nuna cewa wannan ita ce hanyar da ya kamata dukkan mu mu bi kashe wutar rikici ta hanyar sulhu da daddiyar dubara ce da aka yi amanar cewa ita ce mafi a'ala wajen warware kowace irin takaddama kamar yadda masana suka sha nana ta buƙatar bin hanyoyin da ba na ƙarfi ba wajen magance matsalolin tsaron da ake fama da su a ƙasashen sahel abdulrahman alkasun mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum babu wani rikici wani yaƙi ko na ƙasa da ƙasa ko wata ƙungiya ta tawaye da ƙasa ko wasu ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai da wata ƙasa wanda aka kawo ƙarshen shi ba tare da an sa masalaha ba ciki maganar tattaunawa wannan shine sirrin kuma ana iya cewa na yanzu watakila an kamo hanya tunda dai ga sakamako a bayyane tuntubar 'yan bindiga a kan maganar sulhu wani mataki ne da aka ayyana cewa ya taimaka sosai wajen lafawar hare-haren 'yan bindiga da na 'yan ta'adda a zamanin hambarariyar gwamnatin muhammad bazum sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gai da sule mumuni barma to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. Ana sa ran mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta bayyana shirye-shiryen gwamnatin tarayya na hana ƙara farashin kayayyakin abinci da na masarufi fiye da kima musamman a lokutan da ake fuskantar karancinsu a kasuwa ko kuma a cikin wani yanayi na buƙatar gaggawa da kuma taimakawa masu matsakaicin ƙarfi da ke son sayan gida a karan farko da dala Amurka har kusan dubu ashirin da biyar a matsayin kuɗin kafin alƙalami wato ƙudurorin da za su taimakawa jama'a da mataimakiyar shugaban kasar ta runguma tun daga lokacin da ta zama 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar democrat a yau juma'a ake sa ran harris za ta bayyana kudurorin nata a jawabin da za ta yi a karon farko game da tattalin arziki da zai mai da hankali a kan magance hauhawar farashin kayan abinci da na gidaje muhimman abubuwan da ke ciwo masu kaɗa kuri'a tuwo a kwarya. ana sa ran za ta yi jawabi a gaban magoya bayanta a wani gangamin yakin neman zaɓe da za a yi a birnin rally da ke jihar north carolina jihar da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe inda ita da tsohon shugaban ƙasa donald trump ɗan takarar jam'iyyar republican ke ƙoƙarin ganin sun samu nasara a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan nuwamba. A cikin kwanaki ɗari na farko, mataimakiyar shugaban ƙasa Harris za ta fito da wani shiri da zai rage farashin kayan abinci da na masarufi ga Amurkawa, tare da ɗaukar matakan magance hauhawar farashin kayayyaki, a cewar kwamitin yakin neman zaɓenta a wata sanarwa da ya tura wa manema labarai ranar Laraba. Harris ta kudura aniyar ganin an tabbatar da cewa manyan kamfanoni ba za su ci kazamar riba kan masu sayan kayayyakinsu ba a cewar kwamitin yakin neman zaben. Da yake magana da manema labarai a jiya Alhamis, Trump ya kira kudurorin Harris na kwamitisanci inda gwamnati ke yanke farashin kayayyaki maimakon barin yanayin kasuwa ya tantance farashin. Maryam Dauda kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. biyo bayan matakan da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar suka ɗauka na koran mabarata da suka mamaye titunan babban birnin Yamai. Ana ci gaba da miƙa su jihohinsu yayin da ake shirin mika hukumomin Najeriya wasu 'yan ƙasarta da ke yawon bara a Nijar. wakilin haruna bako na ɗauke da wannan rahoton Fargaguwan mabaranta da suka kai al'ummar babban birnin mai intiha ta la'akari da damuwar matafiya da ma barnar sunan ƙasar tare da ma waɗansu abubuwa na asha da ɓata birane ta hanyar kwana a tituna da ma yin ba haya ko bawali a ko'ina a cikin gari shine yasa hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Nijar kakkaɓo mabaratan daga babban birnin mai zuwa jihohinsu da ma makwabciyar ƙasa Najeriya. Waɗansu daga cikinsu da ne iske hukumomin sojan na ta kokarin lodin su saman motocin da za su kai su yankunan su sun bayyana min ko a cikin wani hali ne jami'an tsaro suka sarbike su. Mm, gwamnati ya dauko mu daga yamai ya kama ne mm, daga can yamai ganin na sun kai kamar halin mun yawa can yamai din eh, yanzu kuma gida na za su mai da mu. gwamnati ya kawo mu nan daga yamai dan saboda suna kama mu saboda a kasa ka ta mu ta amma shi mu ba zaga kuma. ganin mun ka ba ko ne mun ka ta yi yamai sai sun ka kwaso mu. a cewar kaftan abubakar ali shina na kan iyakar nijar najeriya a birnin kwanni tuni aka tura 'yan bar zuwa garuruwan su na jamhuriyar nijar yayin da 'yan najeriya ko aka ɗauki matakan miƙa su ga hukumin ƙasar su sha biyar ga watan august muka samu mota uku da aka turo dukkansu dauke da mabaratan nan daga can babban birnin yamai da ya zamanto a cikinsu ana samun kama waɗanda suka hito cikin garu garuruwa na cikin birnin Kwanni da sauran garuruwa a cikin Najeriya ƙasa makwabce mu. Daga can umarni da aka bamu ba na baki ba a rubuce wato ya kasance idan aka kawo su mu kuma a nan nan take yanke mu dau matakin ne tare da goyon bayan administrator delege domin ya zamanto kowanne an sashi mota har su wanda ya zamanto kuma na can ƙasa ce ta Najeriya su kuma dama mun san yadda take kasance a tsakanin mu cikin irin wannan yanayi tare da ikon su muke zuwa muzanta a yi duk abin da ya kamata a mayar musu da mutanen su yan bara daga najeriya da aka wurtato daga birnin mai sun bayyana cewa dole ne suwa hukumar mulkin sojan jamhuriyar nijar da'a musa muhammad To abin da hukuma ta ce ayi to Abita a samu zaman lahiya mun zo da sun kawo mu da mota nan yanzu abin da rage mana mu samu wannan motar ta aka mu najeriya ta ɗaya muka fata yayi eh, za mu daɗi aiki zaman da sun ka tsaishe mu can babu yunwa babu kishiro alhamdulillah gaskiya tsakani da Allah ni illela nake cikin garin illela ko illela kauyen illela nake to zai zango gidan lamido mu wallahi ba mu ji daɗi da aka kawo mu ba ni kuma ni nake abin da gare ni shekara ta goma sha ina zuwa yamai shekara ta biyu ina jan yaran ga amma ban da shi bana na ta kai a tambayar da na yi wa shugaban mulkin birnin iyaka da Najeriya Kafta Abubakar alishina wani matakai za su ɗauka idan 'yan bara suka sake dawowa sai ya ce ayyuka da yawa akwai iri-iri wanda ake iya sa su to kaga aikin wannan za a amfani da su to shine magabatan namu suke kwatantawa a da ma ana zaman yin shi tun ba wanga lokacin ba mun san da haka mun tashi mun tar da haka idan aka ce lokacin noma ya kama to ba dan bara ba har wanga mai yawon sai da dan goro bisa faranti yanka gamu da shi an kama ya tafi na wannan albarkatun gonaki da ake gani albarka shekara da bana ana iya a kwada su cikin gonaki su kan diba wake kenan al'umma za ta yi unhani da su kaga kenan an ka kawo su cikin harkar noma da wani abin da za a samu unhani jama'a za ta more to ai sai su je su kama sai a yi tare da su a ci tare da su haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gai da haruna wan bako wannan shirin na muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci shida. 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum barka da warhaka da kuma kasancewa tare da mu a cikin shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa da gidan rediyon murya Amurka VOA da kuma gidajen rediyo da take hulɗa da su. A yau ne Abdullahi Muhammad Gondo na Vision FM Kebbi zan ja akalar gabatar da shirin. To a wannan karon shirin da ɗan gari ya yada zango ne a ƙasar Kalgo ƙaramar hukumar mulki ta jihar Kebbi da ke Najeriya. Kasar Kalgo ƙasa ce da ke zaune lafiya da duk ƙabilu daban-daban da suke da su. Domin jin ƙarin bayani game da ƙasar Kalgo da sarautar ƙasar da ma sauran bayanai akan al'ummar ƙasar shirin da ɗan gari ya ji ta bakin dan galadimar uban kasar kalgo biyo bayan wasu dalilai da suka hana uban kasar haruna jada bashar samun damar muna bayani akan kasar kalgon abin da ya sa dan galadiman kasar kalgon fara gabatar muna da sunansa sunana abubakar arzika dan galadiman kalgo da farko za mu so mu ji menene asalin kafuwar garin kalgo kamar yadda asalin kafuwar garin kalgo a bisa ga tarihin da muka muka samu a garin kalgo dama wuri ne wanda mafarauta masu harbi da sauran masu harauta suke zakkowa suna neman namun daji suna tarawa haka su dan farauta su tara sai su je su sayar su dawo so ana cikin haka akwai wani malami wanda ake cewa malam bawa yana zaune a tsohon garin birnin kebbi lokacin da ah, jihadi ya zo birnin kebbi lokacin abdullahi gwandu sun zo jihadi to yana daga cikin mutanen da aka zauna da su aka yarjejeniya za a ba za a yaƙi waɗanda a musulmai ba amma dai kuma ba za a ba waɗanda za a yaƙa mahaka ba su yadda tarihi ya bayar lokacin da aka yaƙi waɗanda aka yaƙa akwai waɗanda aka samu labarin an ba su mahauka a gidan shi so lokacin abin ya sa ya yi fushi sai ya taso da almajiran shi ya yi tafiya daga birnin kebi yana tafiya har ya kawo inda wayannan mutanen suke zama masu neman abin namun daji mafarauta so akwai ruwa gulbi wanda ya gitta to ganin wannan wurin akwai ruwa wurin sai ya ba shi cewa to ai bari su yada zangon su a wannan wurin a kawo gari a wurin so sai suka zo suka zauna a wannan wurin shi yasa aka samu dalilin kahuwar wannan garin na kalwo sarakuna nawa aka yi a garin to bayan shi zuwan shi malam bawan da yake lokacin malami ne kuma shi ya ci gaba da jagorantar mutanen da suka zauna a hankali ana dan taruwa garin yana dan taruwa shi ya ci gaba da jagoranta amma jagora ne ba an naɗa shi a matsayin basarake ba bayan rasuwar shi cikin 'ya'yan shi sun ci gaba da rika halifa shi ana nan cikin hakanan cikin hakanan har dai aka dan fara samun yawaita a gari sai rikita suka ci gaba da tasowa wanda yake ba a samu jituwa ba tsakanin 'ya'yan nashi wanda a lokacin nan masarautar gwandu tana ambursa lokacin da sai su mutanen da annan a gari suka tashi suka je an bursa suka nemi wanda a sarkin gwando a wannan lokaci da suna son a basu wanda zai zo ya yi musu sarauta a nan garin su a lokacin saboda ba samu daidaituwa ba su lokacin nan ya ba su dama su je su daidaita kansu aka ba su sati biyu ga yadda muka samu bayani sati biyun ya cika ba su daidaita kansu ba suka sake komawa a lokacin da suka sake komawa an haifa mishi jika wanda an samu shi suna halira abdu so a lokacin sai ya yi appointing shi yana matsayin jariri ya ce ga sarki na ya baku na ba ku so saboda haka wanda ya fara sarauta kalgo shi ake ce halira abdu kuma an ba shi wannan sarautar yana jariri sai dai aka turo mahaifin shi ya zo ya ci gaba da kula mishi kusan ga tarihin da muka samu an samu mutum biyu zuwa uku waɗanda suka rika mai kafin girman shi su daga lokacin shi halar abdu zakuwa yanzu an samu sarkin gobir goma sha ɗaya wanda yanzu sarkin gobir mai ci yanzu a alhaji haruna jada bashar shi ne sarkin gobir na kalgo na sarkin gobir na goma sha ɗaya a menene aka san garin kalgo da shi na ɗaya babban sana'ar da aka fi sanin garin kalgo da ita ita ce sana'ar rini sana'ar rini kargo ta yi suna sosai a sana'ar rini domin muna da wani wuri inda shi asalin marina ake ce ma wurin ma har yanzu wurin yana nan zaman marinan although dai yanzu ba a sana'ar rini a ciki bayan rini kalgo suna noma sosai akwai sana'ar noma wadda aka san mutanen kalgo da ita da sana'ar fatauci daukan kaya zuwa wurare tun ana jigila da jakai mutanen kalgo da dama suna jigilan kaya daga nan a za a sauke kaya ta ruwa su ɗauka sai Legas da sauransu da jakai saboda haka kalgo ta yi suna kwarai da wannan fataucin da kuma rini da kuma harkar farauta domin asalin ma waɗanda suka fara zuwa suna ɗan zama da sunan farauta kamun namun daji saboda haka yana daga cikin abubuwan da ta yi fice a su da kuma harkar karatun boko da na muhammadiyya a kasancewar garin kalgo gari ne na hausa fulani ya zamantakewar su take da sauran kabilu kamar kabawa zabarmawa da sauransu gaskiya yanayin zamantakewa a kamar yanzu a jihar kebbi muna ganin cewa kalgo tana daga cikin local government ɗin suke da zaman lahiya suna da kyakkyawan zamantakewa a tsakanin juna tun dai daga uwayenmu da muka gada ba mu taba jan an ce akwai wata rigima da ake yi tsakanin kabila da kabila ba a kalwo wanda yake muna da fulani muna da hausa muna da zabarmawa muna da bare-bari da sauransu wanda mun san kyakkyawan hulɗa kamar mu a namu bangare fulani ne za ka ga idan ana wata lalura a gidan bare-bari ta haifuwa ko aure daga mu namu gidaje za a je a ɗauki irin ƙwaryar nono a kai musu su ma in ana wani biki a namu gida za su ɗauko irin za su dafa wake su ci ko wuri da shi a kawo wanda akwai wannan kyakkyawar hulɗa tsakanin duka kabilunmu na kalgo muna zaune lafiya lau tsakaninmu da su kowa. Ko akwai kalubale da garin ko jama'ar garin ke fuskanta a yanzu? To alhamdulillah gaskiya a garin kalgo kamar yadda na faɗa ba mu da wani matsala ta tashin hankali ko rashin zama lafiya tsakanin juna sannan ba mu da wani kalubale wanda mutanen garin ke fuskanta kila ma da a ce muna kan wata iyaka wadda adda tashin hankali ko wasu abubuwa da ke iya kawo muna barazana ta rayuwa gwargwado ba mu da wannan muna da ruwan sha muna da wuraren noma sannan kuma gwargwado muna da wurare na sana'a da wuraren karatu wanda a cikin ci gaban da aka samu lokacin mai girma sarkin gobir yana daga ciki samun faɗaɗawar wurare da muna da kasuwanmu ta kalgo tana cikin gari gangaren gari wanda a lokacin nan gebe ya kewaye kasuwan babu daɗin zama shi ya yi tsaye a lokaci ne ya fitar da kasuwar a wajen gari wanda an daga baya an ka gano lalle lalle irin wannan gwarzon kokarin da ya aka samu wannan ci gaba na'am to da karshe menene sakon kaga ga jama'ar najeriya da kuma duniya baki daya to alhamdulillahi babban sakona shine muna ƙara wa allah godiya sannan kuma muna ƙara kira da mutanen <coughs> najeriya da jihar mu ta kebbi mu ci gaba da yi ma ƙasa addu'a mu kuma mai da komi ga ubangiji Tauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirin da ɗan gari. Shirin muryar Amurka VOA haɗin gwiwa da Vision FM birnin Kebbi. A madadin kowa da kowa ne Abdullahi Muhammad Gwandu ke cewa a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya. To a gaida Abdullahi Muhammad Gwandu daga Vision FM Kebbi. Yanzu kuma lokacin da za mu zaƙa loka 'yan daga cikin wasu ra'ayin da ku masu wari kuke aiko mana ta imel mu kawo muku. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, gwakar madaki madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam Hausa, dan Allah ku bani dama in kira ga gwamnan jihar Bauchi, karkashin jagorancin sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi, ya taimaka ya raba al'ummar jihar Bauchi takin zamani da dawa da shinkafa da gwamnatin Tinubu ta bayar a rabawa talakawa. da rage raɗaɗin matsin rayuwa da ake fama da shi wanda kawo izuwa yanzu ba mu ga an raba ba fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar da aka yi domin shi sako na gaba ya fito ne daga shehu adamu jau ya ce ruwan sama ya sauka bayan shafa sama da kwanaki ashirin ba tare da ruwan ba a nan karamar hukumar mu ta rijau saboda haka allah mun gode maka fatan kuma allah ya sanya albarka albarkatun gonan mu waɗanda tuni wasu suka fara bushewa saboda rashin ruwa amin sako daga sani mai lange-lange waya wuri ya ce muna marhabin da shirin da gwamnatin najeriya ke yi na yin garan baul ga fannin lafiya domin magance karuwar likitocin kasar zuwa kasashen waje da fatar allah ya sa a cimma nasara to masu da haka muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma mun sake da shirin mu da karfe tara da rabi a wagon Najeriya Nijar Kamaru wanda ya da karfe 8 da rabi a wagon GMT da Ghana. To kafin mai sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da yan uwan farfesa Mustapha Munir Mustapha bisa da mahaifinsa Alhaji Munir Mustapha da Allah ya warsuwa a daren Juma'a a jihar Kano da ke Najeriya. Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya sa muku mu cika da imani. yanzu a madadin maryam dauda taimaka shirin ya zo gare ku sai fiona nan duduwa mai da ta haɗa shirin tare da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau daga nan birnin washington dc nisar fil hashin kuma ke cewa kada ku kashe rediyon domin shirin yau da gobe na nan tafi salamu alaikum